Música Oni. Oni kina ina ne? insha Allah zan cika alkawari kamar yadda ya kamata a cika shi inda har an yi shi to ba damuwa na gode wai da kai da waye kuke irin wannan waye ne haka ko da yaushe sai in dinga ji kana yawan yin wayoyi ko da akwai abin da kake ɓoye min ne wanda baka so in sani ko ɗaya ba abin da nake ɓoye miki da akwai abin da nake ɓoye miki da ranki ba zai gaji da ɓaci ba kamar yadda kullum kike bincika wayata ina so in gaya miki cewa hajiya za ta dawo gidan nan saboda na lura kamar 'yan aikin da aka ajiye mata ba sa iya sa ta dinga shan magani kin san tsoho yanzu ya kamata ta dawo gidan nan saboda in dinga sa tana shan magani akan lokaci ai da ina ga ba wannan ma tunanin kai ba da ka bata ta yi zamanta a can ai da sai ya fi mata saboda zamanta a nan kaman takura ne kaga za mu takura mata ita kanta ma za ta takura gaskiya wannan shawara dai taka ba ta yi ba ka sake shawara haka ne ko maganar ki amma ina so in sami gida anan kusa da mu in siya mata ko don ta dinga shan magani kin san tsoho ya kamata a ya dinga shan magani to ni ina so ga sai na dawo ko Allah ya sa Hello? Sister, aikinki yana kyau. Thank you, my sweet sister. <laughs> Godiya nake na gode. Bye bye. <laughs> ai abokin na gaya maka ai a duniya a gurin hutawa gurin jin daɗi na fi zaɓen nan gurin hajjaj fresh ba duk abin da yake bukata na kayan jin daɗin rayuwa wanda ka taɓa ka sha ka ji daɗinka za ka samu a nan gurin kai gaskiya wajen ya yi sosai that is good ai shi sa ni ban da gurin zama ni in ba nan gurin ba gaskiya mm. a so nice nake gaya ma gurin ya yi sosai nake gaya ma Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Ya Allah. Sannu da zuwa. Sannun mu dai. Ke haƙuri fa. Kin san yanayin aikin namu. Dan matsalolin suka faru shi yasa ban samu na zo da wuri ba. Ba komai kada ka damu. Komai kaga ya faru haka Allah ya tsara shi. Ba damuwa. Wato Suleiman na zaɓi ne magana da kai ne saboda na yaba da hankalinka da kuma littafinka kuma wannan maganar da zan gaya maka ina so ta zama sirri tsakanina da ni da kai ne ba na so riƙayya ta sani to ai duk wanda ya baka sirrinsa kamar ya baka amana zuciyarsa ce amma zai fi kyau duk abin da za mu tattauna da ke riƙayya ta sani saboda a dalilin riƙayya na sanki ko da abun bai shafe ta ba kana nufin sai ta sani kenan ai ina tunanin cewa haka shi yafi dacewa da maslaha to ba komai zan faɗa maka ni na riga na baka wuƙa da nama zan gaya maka idan na gaya maka idan kana ganin ya cancanta ta sani za ka iya faɗa mata tun da allah ya karɓi rayuwar mijina maza suke da fifi akan suna so su aure ni kuma wani yana son ka ne ba don wani abu ba saboda abin hannunka ne yake son ka shin kana da wata shawara da za ka bani waye ya kamata in ɗauka yawancin abin da aka rasa yana wahala a mai da kamarsa sai dai idan an haɗa da addu'a baran ma a ce mata ko miji amma shawarar da zan baki bai wuce in ce miki cewa ki haɗa da addu'a ba sannan kuma ki samu mutum mai tsoron Allah mai aiki da shi ba wai faɗa a baki ba sannan kuma ki samu saurayi shi ne zai iya mantar da ke dukkanin abin da kika rasa a baya amma idan mai gidan aka samu za ki iya faɗawa cikin matsalar iyalansa Assalamu alaikum. Hajiya? Eh, wallahi na ɗan je wata anguwa ce. amma yanzu nan in Allah ya zan zo da fatan dai kin sha maganin ki eh insha Allah rabi zan zo yanzu in Allah su yadda to amma idan hakan bai samu ba za mu iya lalubar wata hanyar ina ga in Allah da za iya dacewa da fatan dai wannan matakin yayi miki daidai ko eh yayi daidai amma ka kwani mamaki da ka ce in zaɓi saurayi ba mai aure ba ba komai ne ya sa na gaya miki akan ba saboda gudun kada a faɗa cikin matsala ta iyali kuma duk wanda ya nemi shawararka ana so ka bashi da best ne domin shi ne zama na amana amma waye ba lafiya na ji kana waya ba rashin lafiya ba ce kin san manya sai a hankali mahaifiyata ce nake son ta dinga dan shan magungunanta to in ba damuwa mu je mana ni ba sai in duba ta ba 找不着我。 bari in shiga da duba su tukuna ko to mai ɗaukar mutane daya ɗaya a matsayin wani ɓangare na cika muradan gwamnatinsa ta samar da gine-gine da za su ja hankalin masu zuba jari da samar da aiki ne da kuma magance su Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Ina wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya Wani yau ina ka shiga ne sai yanzu ka zo. Wallahi hajiya lokacin na fito da kai na fito sai na haɗu da wata kawar riƙayya hmm. shine muka tsaya muna gaisawa da ita hajiya kin sha magani ki kuwa a'a na sha magani yanzu sai dai na dare kuma kuma ba zan manta ba ai yanzu ba na mantawa Allah sarki ai muna tare da ita da muka yi waya da ke sai take ce mun tana so ta zo ta gaishe ki ita ma din Allah sarki ai dama haka ake so mata idan suka yi zumunci ai sukan sanya mazajensu a ciki gaskiya ne amma hajiya ita ai mijin na ta rasa ai a haba wallahi kuwa Allah sarki yauwa sannan kuma hajiya ina so mai wata magana da ke ina so in ɗauke ki ki koma nan kusa da ni dan ina so ki haɗa kayayyakin ki akwai wani gida da aka min talla ina so na siya na siya sai ki da kusa da ni haba ya za a yi haka a ce ana kashe kuɗi irin wannan hmm? a ina gidanka shine magana amma ka ɗauki kuɗi ka sake sayan wani ai ba daɗi mara nan da ake ciki yanzu in mm, suleiman ina ita bako da kuwa zo tare to ka kira ta ta shigo mu gaisa ai ta shigo yo Allah. yawa da zuwa. lafiya lau. Ina gajiya. Ina karfin jiki. Alhamdulillah. Allah ya ƙara lafiya. Allah sarki sannu ya haƙuri kuma. alhamdulillah to Allah ji kanshi ayya sannu kin ji ayya an haɗa zumunci ni zan koma <laughs> tun da eh. mun gaisa dai in jira ka a waje ka tsaya ko za ku yi magana a'a wannan a'a kai a'a a'a a'a haka yarinyar nan Suleiman hmm? nan <laughs> Hajiya ki basu ni na dawo gobe sai karba. Ka ka ko? <laughs> Haka aka yi? Ikon Allah. To na gode. Na gode, na mai yawa haka? Amma Suleiman me zai hana ka mai da hajiya gidanka? ita kanta hajiyan za ta so haka amma kin san kowa da kalan tunaninsa ban san yadda ƙawarki za ta kalli abin ba amma zan mata bayani ina ga zan iya shawo kan matsalar eh to haka ne amma gaskiya ka burge ni yanayin yadda kake kulawa da mahaifiyarka da kuma matarka da fatan dai za ka ɗore a haka na sai ba yamma ta yi ya kamata in je gida sauke haƙƙin iyalaina to shi kenan ba damuwa na gode na gode ni ma gaskiya dai ya burge ni yanayin yadda na ga yana kula da mahaifiyarsa kin san alamar ɗa gari kenan ai shi yasa da ya zo min da zancen cewa wani zai dawo da ita gidan nan na yi masa jan ido na ce ban yadda ba ai haka yake mata a ah, haba ke kuwa haba ke kuwa to yanzu ne bar in gaya miki wannan binciken da kika sa a yi ya kamata ki tsayar da shi haka suleiman mutumin kirki ne wallahi duk abin da kike tunani ko zargin yana yi baya yi mutumin arziki ne ya kamata ki tsaye da wannan binciken haka ta zauna nan ai zama da uwar miji musamman ma uwar da ba taka ba ai akwai matsala babban matsala ce ta je can ulsa ce ta je can ta je ta kara ta ba ta zo ta saba hawan jini ba ah! <laughs> ulsa a'a ulsa kai hawan jini za ta zo ta dora ni kina zaman lafiya ya gamata a bar shi haka ya zo ƙarshe kin je jini nake gaya miki yawwa saboda ni na ga abin da na gani na ɗau shawaran ki ƙawata amma ni ma fa zan fafata na da kaina fa to shikenan na ban miki wukan sai ta sa nishaɗi wutar sai ta sa zumbi wutar sai ta sa a koka Sanda fitowa ta aiki haka? Wallahi. Oh. ina ma ƙarasa. Sannu? Yawa sannu. Masha Allah, wuri ya yi tsaf-tsaf. Wallahi. Kuma gashi kin ce ba kya son gaya wa Suleiman cewa ke kike min gyare-gyaren gidan nan. Hmm? Ah, ba komai yanzu ai ba sai kin gaya masa ba. tunda dai duk abin da nake yi na san cewa Allah ne shi zai biya ni to amma dai duk da haka ai zai ji daɗi in na gaya masa ga abin da kike min na arziki shi ma zai yi farin ciki ko ba komai ba sai an gaya masa ba amma dai kina shan maganin ki ko a ina shan magani shan magani na sosai ma biki ga ma yanzu jikin na da sauki To ni zan tafi. To shi kenan. Sai na ƙara dawowa insha Allah. To to ba damuwa. <laughs> To to na gode. To a ja na warki lafiya. albarka ki da gida. Allah ya ƙara sauki. Amin amin na gode. Yawwa. A'a, Suleiman, na gaya maka wannan ne, kakka damu idan ba zai yiwu ba. Ni dama abin da ya sa ne wannan magana, gani na yi yarinyar nan tana da kirki kuma tana da ladabi ka gane shi isa na ceto ya kamata a ce an yi haka abin da ya sa na gaya maka haka ba don komai ba saboda idan da rabo kaga ai zan ga yan jikoki na kafin a ce na rasu nima ko ba haka ba ne haka ne in kuma kaga babu yi ba zai yi ba to shi shikenan sai a haƙura hajiya ba ni da zaɓi dukkanin abin da kika yanke ina ganin yadda rika ya ta karɓi wannan kaddarar ne ai wata kaddara ce wata kaddara ce daga kan wata kaddara kuma zaɓi ba zai zama haramun ba wannan halal ne akan wannan abin kaga idan tana zaune da ni ana za ta rage maka wa'insu ɗawainiya shikenan hajiya an gama wannan ma babban uzuri ne haka ne to shikenan sai an jima to sai an jima oh, Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar da wani abu ai na ji daɗi. Magana fa nake yi maka ka tsaya ka saurare ni mana. Wallahi baka isa ba kayi kaɗan. Nisai ba kawar yayata kuma aminiyata wannan cin amanar bakwai. Kai Allah ya Allah ga miki. Duk wannan hayagagar da kike yi ba za ta sa in janye kudirina daga abin da na yi niyya ba. <laughs> Ni na cuci kaina wallahi. Ni na cuci kaina saboda ni na sata abin da ta yi. Oh! dama akwai abubuwan da kike kike koyi wanda ba so in sani gaskiya ne ni ce na cuci kaina ni na yi sanadiyar haɗuwarka da ita dama shi gaskiya ne to bari in gaya miki ki sani ba tana ƙaunata tana so na ina son ta na yi mata alkawarin cewa ba zan zalunce ta ba haka zalika ke ma ba zan zalunce ki ba ni bukata ta kawai ki taya mu da addu'a ku yi zaman lafiya ba za wa auren da za ka yi albar?